Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an tashi lafiya hadiza kyari ce tare da baba makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a wannan shiri na yau laraba daya ga watan yuni shekarar 2022 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga baba kanin labarai to ajiza rashi ta kwace ikon rabin birnin severodonetsk da ke kudancin ukraine wanda ke taka muhimmiyar rawa ga yunkurin da moscow ke yi na kwace yankin donbass da ke zama cibiyar masana'antun ukraine a jiya talata shugaban amurka joe biden ya nemi shawara daga prime minister new zealand jacinda ardern bayan harbe-harbe na bayan nan a amurka kana a jiya talata kungiyar is ta dauki alhakin harin da ya kashe fararen hula akalla goma sha biyar a wani kauye da ke arewa maso gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo a ranar lahadi da ta gabata kanan labaran kenan a jiya talata 'yan bindiga suka datse jerin gwanon motoci matafiya suka taso daga birnin gwari zuwa kaduna suka kuma sace mutane da dama 'yan ta'adda suka fito suka buɗe wuta da jerin gwanon motoci suka datse motoci guda takwas suka kone su kurmusu. a bangaren siyasa kuma sabuwar jam'iyyar nnpp ta ayyana tsohon gwamnan kano Rabiu Musa Kwankwaso a matsayin ɗan takararta a babban zaben Najeriya na shekarar 2023. Ko ke shi kaɗai ne tilo da ya zai sai wannan bom na tsaya zaɓe kuma shi ne ya zo dole bai kuma mu bi ka'ida a je da da ke su sake zaɓensa a hakikance cewa ba wayan ɗauka an ɗora ba ne. Muna kuma ɗauke da shirin baki mai yanka wuya wanda Mutala Faruk sanyin na ya shirya kuma zai gabatar. amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. Rasha ta kwace ikon rabin birnin Severodonetsk da ke kudancin Ukraine wanda ke taka muhimmiyar rawa ga yunkurin da Moscow ke yi na kwace yankin Donbass da ke zama cibiyar masana'antu a Ukraine a cewar magajin garin da kuma wani gwamnan yankin suna faɗa a jiya talata. gwamnan yankin longhans sarhi gaidai ya faɗa bayan kwanaki da aka gwabza kazamin faɗa tsakanin sojojin rasha da na ukraine cewa dakarun na moscow suna rike da ikon bangare mai yawa na birnin amma ba su kewaye shi ba magajin garin birnin alexander strug ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran associated press cewa bayan ƙara ƙaimi sun kwace rabin birnin a hali da ake ciki kuma babban jami'in shirya manufofin harkokin kasashen wajen kungiyar tarayyar turai joseph borrell ya faɗa a jiya talata cewa takunkuman da aka ɗora wa man rasha na nufin rasha ba za ta samu kuɗi ba kuɗi ba za ta shigo mata sosai ba ta tallafa wa yakin a jiya talata shugaban amurka joe biden ya nemi shawara daga firaministan new zealand jacinda ardern bayan harbe-harbe na bayan na amurka amma fadar white house ta ce tana da iyaka akan batun mallakar bindiga ba kamar ƙawayenta ba a wata ganawa da suka yi a ofishin shugaban kasa na oval da arden. Biden ya tunasar da ita game da kisan mutane 51 da aka yi a shekarar 2019 a Christchurch a wani harbe-harbe da ke auna musulmi. Zubar da jinin ya sa New Zealand ta haramta bindigogi irin na soja tare da nasarar kafa wani shirin sayar da bindiga. Muna buƙatar shawarar ku in ji Biden yayin da yake magana akan babban dangantakar Amurka da New Zealand musamman akan abin da ya kira kokari da duniya ke yi na yaƙi da tashin hankali da tsauraran ra'ayi ta yanar gizo. Biden wanda ya ziyarci garin Uvalde na Texas a ranar Lahadi domin nuna alhidin mutuwar yara goma sha tara da malamai biyu da wani ɗan bindiga ya kashe ta hanyar amfani da bindiga irin na soja. Ya ce akwai munana ayyuka da ke faruwa, amma yawancinsu za a iya hana su faruwa. Kasa da mako biyu kafin nan, Biden ya kuma kai ziyara a jihar New York, inda nan kuma aka kai hari akan bakar fatar Amurkawa. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc a jiya talata kungiyar is ta ɗauki alhakin kai hari da ya kashe fararen hula akalla goma sha biyar a wani kauye da ke arewa maso gabashin jamhuriyar demokaradiyyar congo a ranar da ta gabata kungiyar 'yan ta'addan tana faɗa a wani shafin telegram mai alaka da ita wata kungiyar kare hakkin bal'adama da wani jami'in yankin sun faɗa a ranar litinin cewa mayakan da ake kyautar zato 'yan kungiyar allied democratic forces adf a takaice ne suka kai farmaki a kauyen bolongo da ke lardin kibu ta arewa bayan magariba a ranar lahad da ta gabata inda suka afkawa gidaje tare da kashe mutane da suka girma a hanyar su da kuma cinna wuta akan motoci shida adf kungiya ce ta mayakan sa kai a uganda da ke fafutuka a gabashin congo tun a cikin shekarar 1990 tare da kashe fararen hula da dama da kai hare-hare a tsakiyar dare da adduna da gatari kungiyar ta yi alkawarin yin kawance da is a shekarar 2019 Kungiyar ISG ta yi ikirarin 'ya'yanta sun kashe kiristoci kusan 20 tare da koda manyan motoci guda shida a harin ta hanyar amfani da bindigogi masu sarrafa kansu sa'annan suka koma sansaninsu ba tare da wani rauni ba. nan da ba jimawa ba baba zai sake dawowa don kawo mana karashin labaran duniya amma kafin nan bari mu shiga fagen rahotanninmu. A jiya talata ne 'yan bindiga suka datse jerin gwanon motoci matafiya da suka taso daga birnin gwari zuwa Kaduna, inda bayan fasa tawagar da kone motoci takwas suka sace mutane da dama. Ga Isa Lawal Ikira dauke da rahoton. A jiya talata ne dai 'yan bindiga suka datse jerin gwanan motocin matafiyan da suka taso daga birnin gwari zuwa Kaduna. inda suka fasa tawagar sannan suka kone motoci guda takwas kuma suka sace mutane da dama da masanin birnin gwari alhaji zubair idris abdur'obi ya ce mafi akasar waɗanda aka sace mata ne da yara kuma akwai wasu ɗalibai ma da suke hanyar zuwa rubuta jarabawa. A daidai manini in ka wuce kuriga kafin ka kai kudawa, 'yan ta'adda suka fito suka buɗe wuta ga jerin gwanon motoci suka datse motoci guda takwas suka kone su kurmus to akasari maza da ke cikin irin wannan motoci sun tsere to sai dai mata da yara da kuma wasu ɗalibai akasari mata waɗanda za su je jarabawa duk an kame su an shiga daji da su ba dai san adadin ma mutanen da aka kama ba. Ɗaya daga cikin matafiyan da wannan hali ya ritsa da su ma ya shaida wa muryar Amurka yadda abin ya faru. Sunana Haruna Abubakar ɗaya daga cikin wanda wannan iftila'i ya fada mawa. To 'yan banga suka zo suka shiga gaba. Ashe suna da yawa sai da muka fada gaba da motoci uku ne kadai suka samu daman dawowa a zuwa yanzu da nake wannan magana ba a tantance ko mutane nawa aka kama ba saboda haka in har fitanan nan ba a kawo karshen ta ba to garin birnin gwari zai iya daidaicewa ganin irin hauhawar hararen yan bindiga da tara hanyar da ake akan hanyar birnin gwari da ya sa al'ummomin yankin yanke shawarar kauracewa hanyoyin baki daya kamar da yadda dan masanin birnin gwari alhaji zubair idris abdurraub ya tabbatar daga gobe kawai kada ma wanda ya bi wannan hanya daga birnin gwari zuwa kaduna har sai an ga an ɗauki mataki na tabbatar da tsaro a wannan hanya wato kenan za ku cewa hanyoyin ne gaba ɗaya ba fitowa to gaskiya cewa hanyar shi ya fi duka jama'a wato yanzu sai dai su sami wata hanya inda za su bi an ce hanyar lahiya a bita da shekara gwamnatin jihar kaduna dai ta tabbatar da faruwar wannan wannan hari na 'yan bindiga a kan hanyar birnin gwari zuwa kaduna kuma kwamishinan tsaro da harkokin cikin gidan jihar kaduna malam samun aruwan ya ce gwamnati na kokari wajen kawo ƙarshen matsalolin tsaro a jihar baki daya tabbas jami'an tsaro sun ruwaito a gwamnatin jiha abinda ya faru a wannan hanyar kuma zuwa yanzu da muke wannan maganar jami'an tsaro suna nan suna iya bakin kokarin su matsala na tsaro ba abu ne wadda gwamnati da kuma jami'an tsaro suna bin shi da sanyin jiki ba tabbas muna da wannan matsalar amma ba zama ake ba wasu su sun ce suna ganin za su cewa hanya saboda yawan abin da ke faruwa babu abin da mutane ba za su iya yi ba amma ina son in tabbatar maka da cewa jami'an tsaro suna iya bakin kokarin su gwamnati ma haka akwai wasu bayanai ko wasu dabaru wadda ba zan iya magana a rediyo ba isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya to a gaida isa lawal ikira Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga baba makeri da karashen labaran duniya. gajin tsadar kayayyaki ya kai wani matsayi da ba taba ganin irinsa ba a cikin shekaru da dama a nan Amurka. A jiya talata shugaba Joe Biden ya gana da Jerome Powell shugaban babban bankin tarayya suka tattauna akan kokarin da ake yi na dakile lamarin a cikin watanni goma sha biyu da ke karewa a afrilu kididdigan farashin mabukaci wanda ke bin diddigin abin da matsakaitan amurkawa ke biya don sayan kayayyaki da ayyuka ya karu da kashi 8.3 cikin 100 adadin da ya kasa kaɗan daga watan da ya gabata amma har yanzu yana kan mataki da ba taba gani ba a cikin shekaru 40 wannan batu ne mai muhimmanci ga biden wanda jam'iyyarsa ke fuskantar kalubaloli da yawa a lokacin da ake shirin zaben rabin wa'adi a cikin watan nuwamba kuri'ar jin ra'ayin jama'a na nuni cewa tsadar kayayyakin wata babbar damuwa ce ga masu kada ƙuri'a a daidai wannan lokacin kuma tsadar rayuwar na sa farin jinin shugaban kasar na yin kasa duk da matsin lamba na siyasa biden ya tunkari tattaunawarsa da powell cikin takatsantsan kana baya so a ga yana tsoma baki a cikin harkokin babban bankin kasar wanda hakan ke nufin bankin ne ke yin aikinsa dan kansa a ƙarshe tawagar aikin bincike da ceto a kasar nepal a ranar talata ta gano sauran gawarwaki na mutane 22 da suka mutu a cikin wani hatsarin jirgin sama a yankin himalaya a ranar lahadi da ke kan hanyar sa zuwa garin johnson tawagar ta ɗauko akwatin na'urar sadarwar jirgin daga cikin tarkace an gano gawar ƙarshe wani mai magana da yawun sojojin nepal ya wallafa a shafin twitter a safiyar jiya talata jirgin na kamfanin tara air ya faɗo ne mintuna 20 bayan tashinsa daga fukara wani sanannen wurin yawon bude ido a yammacin kathmandu babban birnin nepal ma'aikatan jirgin uku da fasinjoji goma sha tara da suka hada da mahajjatan addinin hindu su hudu da wasu 'yan kasar jamus guda biyu su ne ke cikin jirgin da ake kira da havland dhc 6 twin otter wanda aka kira a kasar kanada da suke tafiya a ranar Lahadi ta gabata kafin ya fado a cikin tsaunuka saboda rashin kyawun yanayi. Jami'an kasar Nepal sun faɗa a ranar Litinin ɗinnan cewa ba a tantance musabbabin hadarin ba ko da yake suna zargi jirgin ya fado ne a cikin tsaunuka bayan sadarwa ta katse tsakanin jirgin da masu kula da zirga-zirgar jiragen sama yayin da yake tafiya a cikin wani yanayi mara kyau a sararin samaniya madalla a gaida baba makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Sabon jam'iyyar hamayya ta nnpp ta ayyana tsohon gwamnan kano rabi Musa Kwankwaso a matsayin ɗan takararta ga zaben Najeriya na shekarar 2023. Wannan ya nuna cewa Kwankwaso zai tunkaru 'yan takarar manyan jam'iyyu da suka hada da APC mai mulki da babbar jam'iyyar adawa ta PDP. Ga Hawa Umar ɗauke da ƙarin bayani. Tuni wasu jam'iyyu suka gudanar da zaben fidda gwani kamar PDP da ta zaɓi Atiku Abubakar Lebo ta tsayar da tsohon gwamna Anambra Peter Obi inda APC za ta yi zaɓe a Litinin mai zuwa don shirin mika sunayen gwanaye ga hukumar zaɓe zuwa tara ga watan Yunin nan. Shugaban jam'iyyar NNPP Farfesa Rufa'i Ahmad Alkali ya ce sun yi dogon nazari kafin tsayar da kwankwaso don ya zama daidai da sauran manyan 'yan takara da za su fafata a neman amsar madafin iko. Ko da ke shi kaɗai ne tilo da ya sai wannan fom na tsayar ya zaɓe kuma shi ne ya zo dole ne kuma mu bi ka'ida a je ke su sake zaɓensa a hakikance cewa ba wai an ɗauka an ɗora ba ne a an zaɓe shi gonin mu kenan wanda kuma zai kari sauran wanda suke tsaya neman shugaban kasa ko jam'iyya ai aka ce ɗaya ka kwara a ya fi yoyoyo dan saboda ba yawan mutane bane su suwaye ne mutane kwankwaso wanda ya taɓa zama a PDP da APC ya ce ya san logar dukkan yan takara kuma baya shakar gamuwa da su a ranar zaɓe da wanda aka fitar din da wanda za a fitar babu wani ba sako ba ma a guna ba a najeriya gaba ba wani abin da za a fito da shi a apc domin ma babu wanda ma aka tanaza duk wani wanda apc za ta tsayar da ma duk wanda ma pdp za ta sake wanda za ta tsayar duk mutane ne wanda na san su hakanan rabiu musa kwankwasa ya ce nnpp za ta kawo wani tsari da zai kawar da muradin yan jari hujja a demokradiyyar najeriya kuɗin da za ka ɗiba ka yi amfani da su ka zuba aljihu ko wasu su zuba aljihu wannan kuɗin ne ya kamata a yi dukkanin abin da muke cewa za a yi dinnan wannan ba karamin hadari ba ne a wannan kasa da duk wata kasar da aka kyala mutane suna yin abin da suke so dole ne a yaƙi mutane waɗanda za su ɗebi kuɗaɗen hukuma su ba kansu kuma su ɗebi kuɗaɗen jama'a su yi amfani da shi wajen zaɓe domin haka muka gani musamman a waɗannan shekaru da suka wuce domin yayin da muke zama a gwamnati ko a jama'iyya muna cewa a yi wa jama'a aiki a ɗebi kuɗin jama'a a yi wa jama'a abin da ya dace wannan shine babban bambanci tsakanin wannan tafiya tamu da duk wanda mu da kuma mutane waɗanda suke ba ma ra'ayi ɗaya da su su abin da suke so shine yan jari hujja ne a basu a basu a basu mu kuma abin da muke cewa shine a yi wa jama'a aiki a yi wa jama'a aiki zuwa yanzu dai akan samu waɗanda ba su gamsu da zaben fidda gwani a manyan jam'iyyu ba na ƙaura zuwa NNPP don samun zarafin takara Hauwa Umar muryar Amurka daga Abuja Najeriya To a gaida Hawa Umar. Ma sauraro kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa kan mita ɗari da biyu da Baya ga haka a yaushe ake so za iya zuwa shafuka mana intanet a voahausa.com, murya amurka.com ko kuma sashin hausa.com. yanzu sai ku daɗa gyara zama don ku saurari shirin baki mai yanka wuya. janyewar gwamnan jihar sokoto aminu tambuwal daga takarar shugaban kasa ya sauya fasalin zaben fidda gwani na jam'iyyar pdp a jihar sokoto wata dambarwa ta bulla a jam'iyyar apc bayan zaben fidda gwani na gwamna inda wasu 'yan takara suka ce da sake jama'a assalamu alaikum kamar yadda kowa ya sani ne babbar jam'iyyar adawa a najeriya ta pdp ta gudanar da zaben fidda gwani na shugaban kasa a karshen mako inda aka bayyana tsohon mataimakin shugaban kasa atiku abubakar da cewa shine ya lashe zaben ya kuma kasance dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar to sai dai ana dab da soma jefa ƙuri'a ne ɗaya daga cikin 'yan takara da ke gaba-gaba a zaben wato gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambuwal ya ba da sanarwar janyewa daga takarar tare da nuna goyon bayansa ga atiku abubakar lamarin da masu fashin baki kan lamuran siyasa suke ganin ya sauya alkiblar zaben haka kuma ya taimaka ga samun nasarar ta a teku a wata zantawa ta keɓance da muryar amurka tambuwal ya bayyana dalilin sa na ɗaukar wannan matakin tuni bisa ga abin da nake hasashe da abin da ke hange tsakanin shekaran jiya zuwa jiya muka soma shawarwari da wasu daga cikin shugabanni na wannan ƙasa tamu da 'yan siyasa da waɗanda ba sa siyasa a kan cewa adibi makomar abin da ake ciki da aka yi muna magana kusan dukkanmu da wazirin adama wannan karon da muhammad Din da shi wazirin ilori kula saraki da karon bauchi bala muhammad da ni kaina na nuna cewa zan je in shawara ga abin da ko zai zama alheri da mafita a gare mu bisa ga haka da kuma shawarar da na yi da kuma kallon yadda siyasar ke tafiya da yanayinta da bukatar cewa jam'iyyar mu ta pdp akwai bukatar haɗin kai ita kanta ƙasar akwai bukatar a rage tsanki da kuma rigingimu a cikinta na ga cewa ya dace yi wannan ke wannan matakin isa ga shawarar da na yi da shugabanni da magoya baya da jama'a don samun maslaha ah, na ƙara da shawara da jama'a da shugabanni da cewa idan za a wa za a saukawa shawara ta bayar akan cewa a saukarwa wazirin adamawa alhaji atiku abubakar to bisa ga wannan shine da aka je wurin dandalin taro na faɗi cewa na ba da sanarwar cewa na jaye masa kuma a yanzu na kyautu da cewa jam'iyyar mutu pdp ah, mun ƙara samun darasi na abin da ya kamata mu yi na haɗa kanmu da kuma neman jama'a da kuma neman da taimakon ubangiji a kan samu wannan zaɓen na shekara 2023 wannan mataki na gwamnatin buwal dai ya janyo masa jinjina da yabawa daga 'yan najeriya daban-daban musamman a kafafen yaɗa labarai da na sada zumunta ko baya ga yabawa tsarin da aka gudanar da zaben tsohon gwamnan jihar jigawa kuma babban jigo a jam'iyyar ta pdp sule lamido ya ce abin da tambuwal ya yi ya nuna cewa ƙasar najeriya ce a gabansa fiye da bukatarsa. so duk abin zai mai najeriya shine komai son zuciya komai fushi komai wani kabilanci kaza kaza shine in abin ya zo tika tika tik to za mu zo za da kan najeriya maganar bangare maganar kabilanci maganar daidai za shi wannan shine shugabanci wannan shine jam'iyya shine hakkin kasa cewa in an zo karshen karshe to shine wani hukunci kan kasa to a lokacin na ga wata ba pdp ba da wani najeriya kunya ba duk wacin mu pdp in ka zo in aka zo kashin abin za mu yi abin da ke da shi ne za mu hukunci akan yan najeriya akan matsayin najeriya alhamdulillahi wannan ne faru sau da aka yi ka ce ya kaji daga an walafiya kada kuma shi da ɗauko wannan kalla wanda ya ba da shi farko cewa abin yarda shi ne muke shi ba da shi da farko cewa an yi zaɓen da yake kowa san har ga Allah daidai aka yi a matsayin tsare-tsare kuma yi shi a bayyana jama'a ce kuma ba a yi son zuciya wajen shirye-shirye ba ba a yi don kwanar an yi abin wanda yake ana da ce is credible is transparent and is democratic to wannan ce shaida ta farko ba duk ɗan pdp ko da yana cikin ciwon rai idan an masa adalci zai faɗi gaskiya. A jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya kuma wata sabuwar baraka ta kunnu kai a jam'iyyar APC bayan kammala zaben fidda gwani na 'yan takarar gwamna a jihar. wanda aka bayyana tsohon mataimakin gwamnan jihar ahmad aliyu da cewa shine ya lashe zaben to sai dai kuma sauran 'yan takarar mukamin shida sun fito karara suka bayyana cewa ba su aminta da yadda aka gudanar da zaben da ma sakamakonsa ba tsohon mataimakin shugaban jam'iyyar na sokoto ta tsakiya kabiru hali na ɗaya daga cikin masu magana da yawon sauran 'yan takarar ya kuma yi ƙarin haske akan lamarin ai gaskiyar magana a murtala ba zaben hidda gwani ba ne an dai son rai an yi ɗauki ɗora an kuma ci mutuncin sakkwato da mutanen sakkwato domin an hana musu abin da ya kamata su zaɓa wanda suke so a ce duk sakkwato mutum dubu ɗaya da ɗari biyu da wani abu wai babu mai iya rubutawa kaga an ci mutuncin kana magana delegate kenan Ware ko da gaske abin da an ka ce wannan lokaci in an zo kowa bai iya rubutu bai wasu a rubuta mishi ina tabbata ma waɗanga mutum dubu ɗaya da ɗari biyu da wani abu aƙalla fiye da mutum dubu ɗaya da ɗari ɗaya sun iya rubuta amma aka ce sai sun ba su a rubuta musu kaga kenan an ƙara nakasa mutane sakuta cewa ba su da ilimi ai wancan lokaci an yi ɗauki ɗora irin wannan kuma an zo zaɓen gari duka kana ganin abin da mutane suka yi jam'iyyar apc tana da magoya ba a Sakoto kuma tana iya cin zaɓe amma dai saboda rashin ɗan takara wanda al'umma ke so don shi jam'iyyar apc ta faɗi kuma har yanzu tarihi zai sake maimaita kan na jam'iyyar apc ba ta dan takara wanda ya kamata za ta koma haɗuwa insha allah yan takara abinda suka ɗauka ba su yadda ba sun yi allah wadda da wannan zaɓe kuma za mu ɗauki matakin da duk ya kamata mu ɗauka kuma mu bi hakkinmu har yadda hali ya yi insha allah to sai dai kuma shugaban jam'iyyar ta apc na jihar sokoto isa sadiq a cida ya musanta zarge-zargen inda shi ma ya jefa nashi zargi. Mu dai iya sanin mu a matsayin mu na shugaban gabanin jam'iyya mun tsaya tsakanin mu da Allah mun kowane dan takara mun ɗauke shi a matsayin dan jam'iyya wanda muka ba haɗin kai ga duk abin da ya nema ba wani dan takarar da ya nuna abu a gurin mu wanda ba mu shi ba. to amma kusan 'yan takara shida da ke korafi sun yi zargin cewa ba a bayyana musu tabbatattun wakilai masu zaɓe ba wato delegates kuma suna maganin kamar an canja sunayen delegates ɗin haka kuma sun ce an kashe wutar lantarki da gangan a lokacin zaɓen na fidda gwani inda a cikin duhu aka yi yadda aka ga dama gaskiya waɗannan maganganun duk ah, maganganu ne na ah, waɗanda suka shiga takara suka faɗi zaɓe waɗanda ya kamata ce an bar mu Allah ga dukkan da lamura tsakaninmu da Allah ba wani list wanda aka canza na delegate ko aka sauya ko aka yi wani abu list din nan da aka ɗaji shi ne muka yi kun faɗaɗe da shi sannan ba wani ɗan takara da ya kawo korafi bisa ga ɗin da aka yi zaɓe da shi na cewa ga wani wanda aka sa wanda ba shi ne wanda aka zaɓo ba a lokacin da aka su babu ɗan takara da ya kawo wani sannan abin ban mamaki na kamar wani ya ce a an kashe wuta ko an yi wani abu a wani lokaci domin lokacin da aka wannan kowa na wuri aka fara zaɓe aka kare zaɓe ba wani lokaci da aka ce an tsaya an yi wata almundahana ko an yi wani abu sannan akwai jami'an tsaro wurin da aka gudanar da zaɓen nan har karfe ɗaya na rana ana gudanar da wannan zaɓen ba wani abun da aka yi mai kama da wannan maganganun da aka faɗi. Muna dab da kammala hada wannan shirin kuma muka sami rahoton wata dambarwa a zaɓen fidda gwani na ɗan takarar gwamna na jam'iyyar PDP a jihar Kano. An yi zaɓe da farko lafiya kuma 'yan takara guda kusan biyar ko shida sun yi takara kuma dukkaninsu bayan an yi takarar nan gaba ɗayansu kowannensu ya amince da sakamakon zaben da ya fito wanda wakilcin jam'iyya na kwamitin zaɓe daga abuja suka zo suka gudanar da wannan zaɓe a gaban jami'an tsaro gaban waɗanda duk ya kamata a gabata saboda haka magana ta gaskiya ni dai tun da aka ayyana sadiq wali a matsayin wanda ci zaben nan kuma gaba ɗayansu suka fito suka nuna masa goyon baya ban ji wani labari na rashin jin daɗi ko na wani ko na wata matsala ba amma idan kana zancen rigimar pdp ne a kano to ai wannan da daddiyar rigima ce mai magana da yawun ɗaya daga cikin 'yan takarar kenan shehu yusuf kura to amma saboda karancin lokaci a nan za mu dasa aya sai a tare mu a mako mai zuwa domin jin yadda za ta kaya yanzu kama madadin jumbe hamza da ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga sashen hausa na muryar amurka to a gaida murtala faruk sanyin na yanzu kuma ga wannan saƙon zauren matasa don duba korafin matasa don gano bakin zare. Kar mu zama 'yan daba muna bin 'yan siyasa. Shin matasa masu satar mutane ma na son a mutunta su ko kuwa hau teburin shawara? A ba ɗaukan ba filata ne ba komai ba ne saboda lokacin da aka kera duniya a lokacin aka kera shi shi ma. Ya illa tura 'ya'yan masu hannu da shuni kadai makarantu masu inganci ne. Ko wallahi su sani wa'anne 'ya'yan talakar da suke ko uwa da su ran sai sun zo sun sa su woho. Menene woho? Ihu. Zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen

To Hadiza a ƙarshe, Rasha ta kwace ikon rabin birnin Severodonetsk da ke kudancin Ukraine wanda ke taka muhimmiyar rawa ga yunkurin da Moscow ke yi na kwace yankin Donbass da ke zama cibiyar masana'antu a Ukraine a cewar magajin garin da kuma wani gwamnan yankin suna faɗa a jiya talata. Gwamnan yankin Luhansk Sarhi Gaidai ya faɗa bayan kwanaki da aka gwabza kazamin faɗa tsakanin sojojin Rasha da na Ukraine cewa dakarun na moscow suna rike da ikon bangare mai yawa na birnin amma ba su kewaye shi ba a jiya talata shugaban amurka joe biden ya nemi shawara daga firaministan new zealand jacinda ardern bayan harbe-harbe na bayan na amurka amma fadar white house ta ce tana da iyaka a kan batun mallakar bindiga ba kamar kawayenta ba a wata ganawa da suka yi a ofishin shugaban kasa na oval da ardern biden ya tunasar da ita game da kisan mutane 51 da aka yi a shekarar 2019 a christchurch a wani harbe-harbe da ke auna musulmi zubar da jinin ya sa new zealand ta haramta bindigogi irin na soja tare da nasarar kafa wani shirin sayar da bindiga thomas sauraro a maka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu sake shigowa da wani sabon shirin da karfe takwas na safiyar yau yanzu a madadin baba makeri da ya tana gabatar da shirin da kuma jumbi hanza da ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau ni ce taku hadiza kyari nake muku fatan alheri kuma huta lafiya ma assalamu